متأشر نعم من أنا أسكن المحكم والمتشابه العام والخاص لا متأشر ta'awil mahmud da ta'awil mazmum labas a gurguje ta'awil mahmud kamar mun ce a ta'awil wa sarfu ta'awilin da muke magana mazmum da mahmud shine sarfu lafzi an zahiri ko to misali mahmud kamar wa huwa ma'akum aina ma kuntum kaga zahirin lafazin me yake nufi Allah yana tare da ku a duk inda kuke haka yana cikin manyan hujjoji masu cewa Allah yana ko ina ko wa ma akum aina ma kuntum amma abun har sunan sai ma akum aina ma kuntum lakin bi sam'ihi wa ilmihi wa qudratihi wa kulli shi an gane yana ta tare ku da wayannan abubuwan dalilai kuwa an ce ma eh, menene ma dalla alaihi dalilin sahih dalilai ko alam tara anna Allah ya ko sanan tarfi wallahu bi kulli shay'in alim an gane sanan الرحمن على العرش استوى هذا الدليل اللي جيوا سانونا وانا هذا وانتن لفظن بيكين وظاهر سيان كودا شيكينا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وجه ربك أنا فن ذات ربك جينكو أنغاني لاكا شو وجه كوي شي زي رغوا أنغاني مفهوم هذا فوق نعم. هذا دون التأويل محمود لم تفهم لله ذات وله صفات الذات معها صفات وجه من الوجه صفة من صفات الذات إذا قلنا كل من عليها فان ويبقى وجه الوجه فقط هو الذي يبقى يبقى الذات مفهوم هذا فهذا وانا كله تأويل محمود إذن سو مثالي نابعني مثالي جيكو من عدالي وليا faqad azantu bil harb wala zuwa karshe zuwa karshe ka zo a gurguje kace wala yazalu abdi yabin ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga ka kalla hadisin kaga ka saba karanta shi a mahanga ta sunna to amma an ta bid'a yana cikin jagoran jigon kashin bayan dalilin masu cewa hulul da ittihad bawa zai zama Allah Allah zai zama ba wal da billah me yasa suka ce kuntu sam'ahu sai in zama jinsa da yake ji ba Allah ne yake magana ba yace ba ba zai gushe bai na kusanta ta da nafilfili har sai na zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi ni zan zama ganinsa da yake zama gani da shi hannunsa da yake taba da shi kafarsa da yake taka da take na Allah ya zama bawa ba ya zama wal iyad billah an gane amma me ta'wili tafsiri na ibn na ahlus sunna shine Allah zai zama jin karfi zai da shi sai kare jinka daga jin aikin sharri sai alkhairi haka ganinka ya kare ka daga ganin sharri sai alkhairi haka hannunka alkhairi za ka amfani da shi ba sharri ba saboda mai ayoyi da yawa wa yazidu Allahu ladina tadaw huda ibada kake ta yi ko wala yazal abiyatu qarrabu ilayya bin kana karawa Allah yana kara ma kana kamar yadda manzo ce walai man Allah hatta tamalluko in baka yi kosa ba Allah ba zai kosa ba ka gani kana kara Allah yana kara ma sai ga Allah ya zama kariya ga dukkan abubuwan ka ko da sannan a cikin hadisin ma yace wala in sa'alani inda zai tambaye ni shi wa zai tambayi wa Allah daban bawa daban bankin shi bawa yana nan yana tambaya yana yanda kusurinsa da ajizancinsa na bawa a ga waccan ma'anar wancan tafsirin na alisunan ya fito fili ko wala in ista'aza bi in yi nemi tsari na ha zai iya fada cikin mawuyacin hali kenan zai iya jin tsoron wani abu kuma duk da haka yana neman tsarin Allah subhanahu wataala an gane a ga wani an yi tawili an kauda lafazin yadda ya nuna zahirin nasa amma da dalilai ingantattu mahmudai an gane da mazmumi kuma da mun ba da misalai shi ma daga cikin misali irin su ar-rahman wa al arshi istawa ar-rahman ya yi daidaito da ya dace da shi akan al'arshi ya samu ce daidaito da ya dace da shi wani bawan Allah yake tambaya Imam Malik الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستوى غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة yace wala araka illa mubtadi'an fa amara bihi fa ukhrij yace iswa'i dai ba boyayyen abu bane saboda kalmar iswa'i kalmar larabci ce daidaito kenan ko amma kai ya Allah ya yi wani yanayi ghairu ma'qul ba wanda ya san wannan saboda laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wala yuhituna bihi ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولم يكن له كفوا أحد duk wani sahabi Allah ba shi da kwatankwacin sa ballantana kace kwatankwacin kaza ko la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar zuwa dai karshen ayoyi dan haka غير معقول والإيمان به واجب saboda عنه ya إيمان يشي واجبين سبور الله يا بعد العباري إنك كورا شي كافر كا توري مغانا الله كينا واسأل عنه بدعة كتنبيكم inda abinda Allah ya boye ya baro kansa sani ba je mun yi tafsiri ba ko akwai masu asar Allah bi ilmihi ko idan suka yi fiye sifati la yana cikin wannan wannan ba za ka ce rasikhi bil ilmi ma ya sani ba Allah ya sani to ina ta'awilin yake mara kyau sai ka sai su ce ar-rahman al-arshi sawa na ga ta istawa abin da yake nufi istaula ya mamaye amma bawan Allah al kawai ya mamaye istawa bi ma'ana ya ya daidaita nan kuma istaula ya mamaye balle da mu musulman sai ce ni'matu mawsu'atan duk wata sifata ta Allah su kore su kawo haka babu dalili kokwara sai me dalilin su sai ce in ka ce Allah subhanahu wataala yana da hannu ai ka sifanta shi da dan adam kenan shi kuma ne suka misali shi da kake fara ya ka gani wannan a ba sifanta shi da kai da dan adam kai daga kowa ka sifanta shi da dan adam a kwalwa kana ganin hannunsa irin na mutane sai ka ce kai wal iyazu billah ko kai ka kai ka fara lissafa cewa siffofin Allah irin na ababen halitta ne shi sa ka kore amma da ka bar shi ka gaskata shi yanda ya faɗa kuma ka yadda iya inda ka sani ka tsaya iya nan baka tusa kanka cikin abin da ba san da kai ba shi shekinan ka huta Allah ya ce yana da kaza to yana da shi ya yake baka sani ba Allah bai sanar da kai ba ko ba shi ka tsaya iya nan ba wai kafa inda bi. amma su kokarin su tawilin kuma sai ga mutum in yi tawil dai sai kuma fada cikin wani ma'azab din shi ne zaka kan kansa umul barahin yana ji amma ba da kurorin kunnuwa ba da waye ba da waye waye ka wannan tunanin da ya zuwa kwalwarsu cewa in ka ce ji to kan dole kana bukatar kunne dole kana bukatar kaza sai suka kore sifar amma Allah ya tabbatar da kansa kofi yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kuma ce yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa kaga can da ya kore kamancece ne kuma ya tabbatar da sam'u da basar nan kuma ya halci dan adam shi ma ya shi sami'an basiran ko ka gani to da irin wancan ma'ana ta ai ba zai wannan ba yana da sam'u yana da basaru amma ba irin haka ba irin nama ba ba irin nama halittu ba gaba daya subhanahu wa ta'ala almuhim dai ta'wil babun wasi' jiddan halaka fihi man halak wa aflaha fihi man aflah Allah kada ta jama'a babu sabi'u al'amu al-khas gaman me da su da keɓantacce al'am gaman me wanda ya shafi kowa da kowa al-khas keɓantacce ko shi kake da kalmar khususiyya an tuno da ita kaga me take nufi tana nufin iya manzon Allah shi shi kade ko yani khasun bin nabi khalisatan laka min dunil mu'minin an gane don ce al'am wanda ya shafi kowa da fa public al-khas shibantacce shine abin da zamu yi anan yace wa fi thamanatu dawabit zamu tafi da sauri saboda ku ne karshe kamar inda na faɗa muku a jiya akwai zabi'i guda takwas a ciki al-zabi'u al-awwal al-aam huwa al-lafz al-mustaqarriq li jami' afradihi nan ce am shine lafazin da ya tattara dukkanin daidaikun sa nace dukkanin ajin to in ko 50 ne tun daga na ɗaya har zuwa na 50 din kowa ya shiga ciki shine yaga lafazin ya dauki gaba ɗayan yan ajin fadin cewa dukka shi ya dauki mutum 50 din nan gaba ɗaya shine istaghraqa jami'a afradihi an gane yace al-dhabitu thani siyaghul umum ya ake gane salo na gamewa wanda ya shafi kowa da kowa salo na gamewa ake gane su mana ce siyagul umumi sab'un guda bakwai ne na farko ma dalla ala al-umumi bi maddati abin lafazin da sinadarin lafazin gundarin lafazin shi ya nuna umum din shi ya nuna gamewar kamar kamar irin su kullu jami'u kafatan ajma'una ma'ashar duk wannan alfazin ne suke nuna kowa da kowa ya shiga ciki manzo Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ana nufin kullu nafsi ka zuciya ta ga faɗa ma kai banda kai fa eh ko ta irin wancan mawakan wani mawaki zai baka ana zuga shi ana cewa dan adam sigarin mutuwa sai dai mutuwa dai ka mutu ban shata ko shi kuma yana ne can sai ya ce ina na na yi ko yanzu dai ya daina saboda kullu nafsin da ya katulma shi ma ɗaya mawaƙin aka ce dan ana ce baka zuwa lahira shi ina je ma dawowa naka shi ma ji dadin bai dawo bane ko ya kai to da aka kafa ka faɗa ma baka cikin kullu din nan an ce kullu kullu take nufi kullu kulliya ba wani kullu kurciya da kullu wane ne ta yin bida ko akwai kullu kulliya kullu a duk wannan kullu nafsin za'iqatul maut to ga wannan me ya nuna kowa da kowa kalmar kullun sinadarin ta haka take nuna kowa da kowa to ga wannan ammi ne ba za a ce takhsisi ba sai wani khasi ya zo mata an gane irin su kullu man alaiha fan da sauransu dai da irin su jami'u ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an to wasu sun kafirce ba dan ba sai da manzon Allah ba a dan sun ce iyakacin manzancin manzo iya larabawa shi kuma Allah ya ce inni rasul ya ce faɗa musu inni rasulullahi ilaikum jami'an laraba da wanda ba laraba ba duk yaron da kake inda mutum ne kai manzan Allah manzon ka ne an gane kaga musulmi kaza ma ya na annabi ne amma araba shi ya dauki can bangaren shi ma dauki nan bangaren <laughs> to haka kana da kafatan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. بشيرا ونذيرا كان لا يجمعون فصلنا الملائكة كلهم أجمعون وأتيني بأهلكم أجمعين كان هذا معشر يا معشر الجن والإنس دون ألفاظ هذيك كان كان سنة نوعهم كان يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج تو kaga wannan ya shafi kowa da kowa amma mun zo gaba gurin isa sinai za mu gani an samu badari da aka ce ya ma'ashar shawar duk wani saurayi ya shiga ciki to sai ya keɓance iya wanda suka samu iko wanda bai samu iko baya baya ciki sai ya ta azumi kuma ya runguma hanyoyin da insha Allah ikon zai zo da wuri na'am sai na biyu asma'u shar'i asma'u shar'i su ma suna cikin siyagul umum kamar mai faman hajjal baita duk wanda zai aikin hajji to fala rafata wala fasu wala jidal fil hajj faman hajjal baita fala rafata wala an gane duk wanda ya aikin hajji don haka duk wanda ka je aikin hajji ko mace ko namiji kaga yana yin wani abu da yake na rafas ko fuso ko jidal sai ka tana masa dan shi din ba exception bane ba ala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj da sauransu dai aina mata kono yudruk duk inda kake bani zaka je ka buye wa mutuwa duk inda kuke sai mutuwa ta riske ku asma'u shart sai asma'u laysa Fahamu ta shi abu gujira mu daga kansa saboda mara katin kwashin maka kansa الأسماء الموصولة أسماء الموصولة سوني الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي اللاتي سوني أسماء الإيش الموصولة تولين أغان سوما سنة cikin siyagul العنبرن ba mu misali ɗaya saboda wani tafsiri بزو ya bazu ba wai ba daidai bane ba sai dai wasu yadda suka fuskanta suna ganin kamar keɓantacce ne alhalin shi ɗin amini فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب ولا ويسوي جنبها الأتقى الذي yu'ti malahu yatazakka an ga allazi yu'ti malahu yatazakka mafi yawancin tafsirai zaka ga ana kawo cewa sai na Abubakar ko allazi yu'ti malahu yatazakka sai na Abubakar kaga an yi takhsisin ami din ko me muke so mu ce ba wai ba sai na Abubakar bane a sai na Abubakar sune in san farko a shiga cikin ayar amma lafazin ammi saboda ismul mawsul duk wanda yayi wannan zai shiga ciki الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى to wani saufa yarda in ka bi wannan tirin tirin tirin duk da aka lissafa kana yi to za ka shiga cikin sahun wannan abu an gane da aka sanar abubakar shi na farko farkon su ne farkon wanda za shiga ciki duk kuma kai ma in kai za ka shiga cikin wannan والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to za a shigar da su cikin salihai an gane to haka haka allazi wallati wallazani wallatani walla'i duk wannan na cikin qur'ani duk sai ne na'mu sai me annakiratu fi siyaqin nahyi aw an-nafi aw ash-shart nakira nakira indefinite kenan kamar ka ce waladun alwaladu yaran waladun wani yaro wanda ba san shi ba ko wanda zai iya zama an gane sunan shi kira na kira to in ka samu wannan a larabce abin da ba sananne ba indefinite to ya zo a sallo irin na magana ta hani kamar mai fala ta kullahu ma uffin da Allah ya faɗa ya ce fala kaga hani ne ko kaka ce mahaifa ofin ne ofin a kalmata ta afu a tajajjur wato kosawa kana nuna kai an gundire ka kai an ishe ka an dame ka to irin ka ce kash dinnan an kira ka kash an dame ka dinnan fa Allah ya ce ka faɗi wannan to kuma ka ce kai gaskiya hajiya kin dame ni kaga wannan ya fi ko ko kuma ka ce kai ajiya yau kullum da sabon salo yau ki ce wannan kibirin tsufa ya kama ki misali ya ga wannan ya girma wancan to balantana kuma zagi balantana kuma duka balantana kuma kisa kaga abin daga mafi kankanta aka dauko duk wani sign shine ofe duk wani sign da zai nuna kosawa da gajiyawa da kai an gallaba ma to shine ofe shi yasa Allah ya ce kullahuma qawlan karima magana na girma duk maganar ta kasance ta girmamawa kaga uffin babu girmamawa a ciki almuhim kaga na kira ce fi siyaqi ish annahi annakira fi siyaqi annafi in an samu na kira fi siyaqi annafi ita ma tufidu umum kamar irin su la ilaha illa huwa ko a gani la ilaha illa Allah in ka tsaya iya la ilaha kawai ka ka kore gaba ɗaya to ka fi kowa kafirci a duniya imana. Eh na kira fi siyaqin nafi ka ce babu babu kowa babu wani Allah kawai ka tsaya yana wanda ce ɗaya akwai Allah biyu ya fi ka wanda ya ce akwai uku ya fi ka wanda ya ce akwai da yawa barkata biyu ya fi ka saboda shi yadda akwai Allah abinda ake bukata kawai ya rage na'am ana kirtu fi siyaqin nafi shi ma kaga fala rafasa duk wani nau'i na kurkusa babu shi wala fusuka duk nau'i na fasikanci babu shi wala jidala shi ma na'am aw fi siyaq ash-shart ko na kira a cikin salo siga yanayi na sa sharadi kamar mai kamar man ya'mal su'an yujzabi duk wanda ya aikata mummuna to zai za a saka masa da shi wannan ya tana cikin ayoyi masu tsoratarwa ashe duk mummunan da kai kaga na kira tafi da umu duk kankantarsa kuma duk girmansa in dai kai mummuna tit for tat ko daqqatun bi daqqa an ji laraba siri dai kwale in kai sai an saka ma to da fa man ya'mal mithqala dharratin khairan ko kagan shi ma nakira fi siyaqi ash-shart wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara fa ma sai ala muske cewa ko baka san ko baka iya komai addini ba sai wannan ayar fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yana ta shi kai tawazi ke kaje ka ce ai ta alkhairi kai ta faɗa annoyin alkhairi kana cewa mata ne kai kaza ku in gama sai kulli Allah ya tafi man ya'mal mithqala dharratin khairan haka nan ma kai hani da sharri duk dukkan lissafa sharrurukan gaba da gaza ka ce Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara tashi ka wazi sai al-mu'arraf bil idafa wanda aka masa ta'arifi ta hanyar idafa ismul jins idafa sa zuwa ga suna to shi ma kaman me فليحذر الذين يخالفون عن أمره هذا أمر سيأك إضافة الزواج ضمير من ذا الله أمره وشي ما أنا أمره أمره أنا bayan ana nufin umarnin manzo الله guda ba a dukkanin umarnin manzo Allah a masu kiyaye an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim an gane amrihi ne to duk umarnin manzo Allah ya shiga ciki an gane ba za ka ware daga ciki ba ka tafi da umar sai al-mu'arrafu bil alif bi al al-istighraqiyya al-mu'arrafu bi al al-istighraqiyya shine shi ma yana da misalai masu sarin yawa irin su as-sariq wa as-sariqatu kaga as-sariqun ai guda ɗaya kenan ko to amma da aka ce as-sariqu wannan al din al-istighraqiyya ce to aka duk wani barawo was-sariqatu duk wata barawniya zuwa ƙarshe az-zaniyatu wa zani duk wata mazinaciya da wani mazinaci hukuncin su gashi nan irin su innal insana ka gani al insan asali mufradi ne amma wani alif da ta ta ta ya zama amin ya tattara dukkanin mutum shi sa a can sai Allah ya ce maka illal ladina aman inda guda ɗaya ne ba za a ce mutum ɗaya kuma banda wani ah, an gane inda guda ɗaya ne ba za a istisna'i ba za a ware wani daga cikin sa ba amma da ce innal insana lafi khusr sai ka ce illal ladina amanu kaga na nufin kullul insan kenan dukkan adam an gane me nuna mana wannan gamewar shi ne al’alistirakiyya. a zabi usulis al’amun sanarsu a kusamin amin kala uku ne amin bakin ala umumihi akwai amin da yake ya ci gaba da zama ala umumihi ba wani taksisi da ya shiga shi ba abin da ya kebance shi misalan sa da yawa shi ma bar mabara daya ko biyu Allah subhanahu wataala ya shawo Allah bi kulli shay'in alim ko Allah masanya kan komai wani ne ko ba wani abu da za a yi tafi sai a ce banda kaza ko eh kai yanzu ka ce ka san komai a makarantar da su a ce haba baka san kaza ba kaga akwai takhsisi umumin naka zai samu takhsisi duk da ka ce makarantar nan ko ka kai ka fara wa kanka takhsisi ka ke mata da wata makaranta amma duk da haka sai an samu wani takhsisin da za a yi ma kowa jikinka ba za ka ce ka san komai ba kowa jikinka sai yanzu na bayan ka sai ya gaya maka malam ibnu maja wulannan ta haka ko <laughs> ni ban je toilet ba wai misali wani abu ba misalin da ta zan bayar wani kai ne daga kasa da ka karasa a misali dai kaga wani abu da yake keye ka wani zaka zo ka ce da Allah wani duba min nan ko a jikin ka fa me ya fada min ido na idan ka bawai idan ka ba da ido kake gani ba abu ya fada masa ka ce da Allah me ya fada min an gani to amma shi Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bi kulli shay'in alim wannan amun ne baqin ala umumi babu wani tafsisi ana to da misalai da yawa hujjimat alaikum ummahatukum babu wani hali ko ne yanayi ko ne guri da za a je a ce uwa ta zama halal mutum ya aura babu wani muharrama tashin farko tsawon farko shine ummahat shi sa Allah ma da ya fara da hujjimat alaikum sai fara da me ummahatukum sai amun muradun bihi al-khusus amin ne amma tun asali lafazin ne ami amma abin da ake nufi da shi tun asali khas ake nufi an gane wani ma ana yawan samun sa ko a cikin wani wasu yara suka zo kwanan nan irin yan masu dan zuke-zuke na haka sai kawai suka zo suka tara ana zaune wani bawa Allah ya kan musu nasiha ya kan musu fada kawai mutane sun takura mana eh kawai sun sa mana ido kaga mutane gaba ɗaya kenan a amma su ga wanda suke nufi awon muradu bil khusus ko mutane sun takura wanda sun sa mana ido na'am to amu yuradu bil khusus kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum ka duba wannan ayar kaga akwai alladhina qala lahumun nas ko sai annasu wanda suka faɗa din aha sanan wanda suka taru din ina nasu karje ma'ulakum ko innan nasu kalma anas an ce kalma anas ba kowa da kowa ba ko kowa da kowa ya shiga ciki to Allah ya ce su ne mutanen da mutane suka ce musu hakika mutane sun muku taron dangi fa ku shawun ku tsoron su ku kiyaye su yace fa za da mu imani sai hakan ya kara musu imani haka kenan akwai wanda aka fadawa akwai wanda ake tsoratarwa ko akwai kuma wanda suke tsoratarwar akwai wanda ake tsoratarwa daga gare su ababen tsoron kenan an gane to duk kuma an yi amfani da kalmar nasu nasu nasu inda wannan nasu in tana nufin umum to wa'annan din ai wa'annan sun shiga ciki wa'annan ma sun shiga ciki in tana nufin umum ko to shi sai ga anan amun yuradu bil khusus an kamar yadda malaman tafsir suke cewa ana nufin nu'aym ibn mas'ud nu'aym ibn mas'ud nan kuma abu sufiyan da tawagarsa abu sufiyan da tawagarsa nan kuma muminai ko sannan kuma a duniya a lokacin akwai wanda su ba san ma ana yi ba kuma su ma mutanen ne kaga wani amun yuradu bihi al-khusus sai amun makhsusun akwai kuma amun da yake ami ne amma an samu khususi ya shige shi sosai shine misalai da yawa mun babbayar a baya amun makhsusun ami wanda hususi ya shige shi kamar wal asr innal insana gaba ɗayan mutane yake nufi fadin illal ladina amanu innal insana lafi khusr gaba ɗayan mutane sun yi asara kowa da kowa in dai mutum ne shi yayi asara to fadin illal ladina amanu kaga an ce ce wannan amdin banda masu imani a cikin asara zuwa ƙarshen ayoyi an gane me yake nufi kaga wani amun ne amma makhsus amun makhsus to irin sa da yawa za mu same shi a gaba shi yasa ban ta magana akan sa ba adardu rabi' الخاص هو قصر حكم العام على بعض أفراده خاص شيني تكيتشي hukuncin عامي akan wasu daga cikin ɗaiɗaikunsa khas shine takaice hukuncin ami akan wasu daga cikin ɗaiɗaikunsa ɗazu na ba misali ka duk gaba ɗayan yan ajin nan ban da layin gaba a gane ce gaba ɗayan ajin nan amin kenan kowane layi kowane mutum ya shiga ciki am kenan amma ban da layin gaba to sun zama khas sun zama keɓantaccen mutane ko khawas an gane shi yasa ko harkar tafiye-tafiye za ga an sa nan khas ne wato na wasu eh, vips ne haka eh, na'am muje yace abubuwan khamis dalilu takhsis ya ake gane me yake nuna akwai kebancewa nau'ani kala biyu ne akwai na farko muttasilun hadadde wanda ga am din ga kuma abin da yake nuna kebancewa su a tare da shi a tare ko kana da maddul wajibul muttasil ko shine wanda ga sababin maddar ga harfin maddar duk a cikin kalma daya ana tare ittisari a tare ake shi ne yace maka man huwa ma la yastaqillu bi nafsihi wanda bai tsaya da kansa tun kurkur ba wato tare ki da amdin ba wani guri yake can gefe ba munfasil asani kenan shine wanda yake rababbe huwa ma ma yastaqillu bi nafsihi wanda yake tsayawa da kansa amdin yana wani guri shi kuma takassis din mukhassis din yana wani guri na daban kaga yana cin gashin kansa shi ma yace adabitu salis al mukhassis al muttasil khamsatu anwa'i yayin zai dauki ɗaya bayan ɗaya yanzu ya dauki muttasil yace muttasil wanda yake hadaddan khamsatu anwa'in kala ɗaya ɗaya ne kala biyar na farko al istithna togaciya a togace abu shine wancan misalin da muke tabbatar da wal asr innal insana لا في خسر والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يؤتون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسامة كذا ومن يفعل ذلك كذا يلقى أسامة من يفعل ذلك يلقى أسامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب ba da haka ba duk wanda ya aikata wannan ya shiga uku ya lalace sai an sannan kuma zai dawwama a cikin azabar yana abin wulakantawa faɗin illa man taba shi ya keɓance duk wani zai iya aikata hakan amma ya tuba to bai samu wancan azabar ba an gane to ga alista suna kenan sai a sifa akan kawo sifa nan kawo sifa ta kan yi takasisi kamar me kamar man amila salihan min zakarin aw untha Allah ce dukkan wanda ya aikata aiki nagari namiji ne shi ko mace da ba ka asifa ba sai a ce fala nuhiyyannahu hayatan tayyibatu zama za mu rayar da shi rayuwa mai kyau wani naziyar nan ajarun da hasini makanu ya amin ko saka musu ladan su da abin da mafi kyan abin da suka aikata to amma a nan sai Allah ce wa huwa mu'minun man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya kasa yake nagari namiji ne ko mace kaga da an sai iya nan ba shi wa huwa mu'min ba to sai a ce kafiri ko mu'mini ko munafiki ko zindigi ko mai Allah ɗaya ko mai Allah da yawa duk ya shiga ciki amma faɗin wa huwa mu'minun sai ya keɓance wani sifar kawai sai ta keɓance iya mu'mini an gane an tafsisu bi sifa a sharqu haka sharqi ma yana da tafsisi kamar me kamar walladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum Allah ya ce masu neman ku musu mukataba ne mukataba su fanshi kansu addinin musulunci ya zo da hanyoyi daban-daban na kawar da bauta a doron ƙasa kowa ya zama ɗajikakke mai yanci to daga cikin hanyoyin da ya kawo sai Allah yake nusar da mumin cewa dukkan masu neman ku yantar da su ku yarjejeniya don su fanshi kansu da wani kuɗi shi na kira mukataba ana kiranta mukataba ne saboda za a rubuta bawa ya sa hannu shi ma mai gidansa ya sa hannu wasu shaidu su sa hannu Allah ce tufukatibu ko ne yarjejeniya da su su ringa biya kaɗan kadan. amma ya ce wa atuhum mimma lillahi ladhi ataku ku ba su ma wani abu da cikin dukiya Allah da ya baku saboda ku taimaka musu gurin biya sun an ce ringa biyan ka zai biya misali zai fanshi kansa da dala dubu goma misali to a taimaka masa lalle kai karan kanka mai mukatabar ka dan rage masa wani abu su kuma sauran mu'minai wannan dan kawo gudunmawa wacce ba da gudunmawa kaza kaga yana cikin asalin gudunmawa kenan wannan ayar ko eh amma gudunmawa ba ta dashi ba ta biki ba ko me ta biki a ce in ka bayar sai ka an baka in ka bayar sai an rama ma to to kaga anan sai Allah ya ce wallazi ne yafta guwan kitabu min aimar kun fakati fakatibuhu amma in alimtum fihim khairan ba dan wannan kalmar in alimtum wannan sharadin ba ba dan shi ba to dukkan wanda yake neman kataba inji Allah yi masa wallazi yabtaguna kitabu mimman yakta kun fakatibu duk wanda yazo an tsinkaye alkhairi tare da shi ko ba tsinkaya ba kawai sai an masa mukataba an gane zai tsiya ne in ya zama da ko kuma zai zai zama mutumin kirki ne kaza san wani yana bawan ma matsayaci ne ballan sanan in ya zama da in aka yin tashar alkafura ta karo ke ya sami yancin kansu kaga shi yasa Allah ce in alimtum fihim khair sai me mun manta da wancan isna asmaul islam da muka ce zamu dawo musu ko kuma ku tuna wannan to bar mu karasa wannan albadal sai algaya ko algaya zuwa wani lokaci wala taqrabuhunna hatta yadhhur haka ku kusance su har sai sun tsarkaka in ba ka haka mata suna cikin haila to ban da kusantar duk mace take haila ban da kusanta amma tana tsarkaka fa idan hana fatu wannan min haisu amarkum Allah zuwa kaga zuwa wani lokaci ne aka sa taksisin sai al badal badali me badali canji kun yi akwai masu yin balaga anan akwai wanda suke balaga ko wanda yi balaga anan akwai badal kullu min al-kull ko badal ba'd min al-kull to kamar me bari dai bada misali da Hausa duk rabu da balagan da Hausa a ce mutanen Kano mutan hotoro sun zo an gane wani abu nan ina nufin gaba ɗaya mutanen Kano sun zo kaga da na ce mutanen Kano ya da mutan hotoro mutan taro mutan mariri mutan rijiyar lemo dogon duk gaba ɗaya ko ina ya haɗa amma faɗin mutan hotoro nan na canja wannan kalmar ta ta biyu da ta farko ko wato na canza wannan kalmar ta ta biyu da ta farko to shine haka kalmar ta farkon ta fi fadi ko ta biyun kuma ta fi tsukewa to ga ta biyun ta tsuke fadin waccan kenan ta yi taksisin am da kenan an gane to misalin ta aya Allah ce walillahi ala nasi hajjul bait Allah ya ɗora nauyin aikin hajji ga dukkan mutane sai sai ce man ta ilahi sabila an gane wanda ya samu dama ya samu ikon zuwa kaga ba dukkan mutane suka samu ikon zuwa ba to ba dan manisa ba a yi sabila ba da kowa da kowa an ce an dora masa yanzu kuma ga iyawa ka dorawa manisa ba a yi sabila ga to yayi takasisin wancan am din an gane ya ma'ashar shabab manis ka gani wancan maganar da muka yi dazu ma'ashar shabab ya shafi duk wani saurayi da budurwa amma fadin manis ta ya keɓance wanda suka samu dama ka gani ba da haka ba sai a ce wanda suke duk wani saurayi bai aure ba to ya saba manzo Allah amma faɗin manista ta'a sai ya keɓance kaga ba da ban faɗin cewa mani ta'a ilai sabila wasu duk wanda yake duk wanda bai je aikin hajji bai ya saba wa Allah amma faɗin mani ta'a sai ya keɓance Allah subhanahu wataala sa jirgi na faɗi duk da mu zai tashi an gane wannan mace to mu kan wancan kalma a gurguje na kan mu wuce ta asma'ul istifham abin da yake mafi kyau a fahimta ta da fahimta wasu da su malaman mu ba ta cikin siyagul umum me ma'anar nistifam tambaya na ce maka masmuk ma din nan kalmar ma masmuk a ga istifami ce sai sai a ce sunanka kuma ya zama ami duk wani suna ya zama naka an gane a ina tambaye ka a cikin sunaye masu tarin yawa wanne ne ta ka neman naka ga wani abu nake tambaye ka guda ɗaya wanda ni na kasa gano shi a cikin da yawa an gane a ba umum bane sunan ka zai zama ahmad muhammad hamada mahmud hamid duk zai iya zama amma ni ban san wanne ne daga ciki ba ba ina nufin duk sunayen ne gaba daya naka ba an gane an gane to shi ne kuma suna ba masu kawo shi a cikin sayyidul umum suna ba da misalan ayoyi kamar sai fadin Allah subhanahu wataala qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin sai suka ce waye ya aikata wannan ga allolin mu kisa annabi ibrahim da mutanensa bayan ya fada alamun juzazan illa kabir Allah ma'ana zuwa karshe alamun fa'ala zabi aliyatina ka gani waye ai suna nufin a cikin taron mutanen jama'a ba suna nufin kowa da kowa ya agata a mutum ne ake so a gano waye ta kameme a cikin taron jama'a na ga asma'ul islam ba sa daga ciki misalin sai gole su fa'u min nasi ma wallahu wawaye daga cikin mutane ya ce wai menene yasa suka kauce wa qiblatul millati kanu alaiha alqibl da suke fuskanta kaga wani dalili ne da shin dalilai amma wanda suke tambaya suna tambaya wanne ne specifically an gane to mu je الضابط السابع المخصص المنفصل ثلاثة أنواع yace mukhassis munfasil kala uku ne na farko akwai alhis alhis shine sense shi sa muke da alhawasul khamsa sense organs ake to shi ma yana cikin almukhassis yasa jin ka sense ne ganin ka ɗinka da sauransu to ne ana samun taksis da wannan iya eh, ana samu ala ya ce tudammiru kullu in bi da rabbiha a cikin ayar bai taksis wani abu iskar da aka turo adawa tudammiru tana damar tana gurguza shi in komai a kulle aka ce ko kullu in bi amri rabbiha da umarnin ubangiji sama ai bata damar kasa ba ko bata kuma damar sama ba kuma fa aslahu la yura illa masakinuhu akwai ragowar burbushin guraren su ba mutanen ba guraren su masakin guraren da suka zama an gane haga su an ga wannan akwai taksisi a tare da wannan akwai al'aqal misali yusifu Allahu fi auladikum mun ce gaba daya yaran mutum ya rasu ƴaƴansa gaba daya kaf suna da gado saboda Allah ya ce yusifu Allahu fi auladikum to ƴaƴan nan nasa maza ne mata ne duk suna da gado a dai doran ayar musulmai ne arna ne duk suna da gado a doran ayar kafin taksisi ko to duk wannan suna ciki ƴaƴa ne bayi ne duk suna da gado to akwai taksisi a ciki akwai taksisi bin nas masalan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yarisu almu'minu al-kafir wal kafir a kaga wannan taksisi ne bin nas akwai kuma taksisi da yi bil aql misali kace to shi bawa duk abin da ya mallaka na na mai gidansa ne to in ka dauka ka dauke gado ka bawa bawa wa ka bawa shi mai gidansa ba magaji bane an gane a gaba ma baya cikin an samu takhsisi ko an samu takhsisi wannan takhsisi ya zama ijma'i sai kuma a shar ana takhsisi bi shar' shine kamar wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru al mutallaqat dukkan inda aka fassara dukkanin matan da aka saka za su zauna zaman ƙar'i uku shine haila uku ko jini uku haka jini uku jini uku nan zai zama watakila wata daya sun sun mafi kare mafi karanci za ta yin wata daya tana jini uku ina fi kahau kuma za ta iya gane jininta guda uku a wata daya ba za ta iya ka taba karanta sai dai wata biyu wasu malaman suna cewa ta iya saboda an samu a cikin mata ya danganta da yadda ka ce menene aka samu da da aka samu da ko sannan anan ne ka iya min amma malamai wasu malamai suna za ta iya gama iddata a wata uku an sassamu a wata ɗaya kai an sassamu me da ake duba anan jinin a wata ɗayan ta gama wata uku ne shekara ɗaya ne fiye da haka ne in dai tana jini ta ƙuru take da shi an gane ai ba ta maganar wacce ba ta yi ba da wacce take yi sannan ba ta maganar mai ciki da wacce ba ta da ciki ba ko da ba ta maganar nan ba da wata tsufa ne yasa ta daina da wata kuma yayin ta ta sa bata fara ba duk an sake su ya zasu aga duk fadin wani mutsalaqatu duk ya tattara su anan amin to amma wata aya cikin suratul talaq sai ta kasisi Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum fa in yartabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wani suka yanke kauna daga haila saboda tsufan shekarun sun wuce to an sake su thalathatu ashhurin shine wata uku haka abin da muke dauka wasu na daukar cewa in dai aka sake ta sai ta yi wata uku ba kuma wata uku bane ba ya danganta da wani kilasta ke ciki ko eh in tana cikin zawatul aqra masu yin haila to sai ta yi haila uku in lokacin ta ya wuce saboda tsufa sai ta yi wata uku in lokacin ta bai zo ba ta fara ba sai ta yi wata uku idan tana cikin masu ciki wa ulatul ahmali ajaluhun an yada'na hamlahun kaga duk wani mukhassisat da wancan ayar ko masu ciki kuma lokacin kare idda su shine lokacin da suka sauke cikin su lokacin da suka haifi an sake ta yanzu bayan minti biyar ta haihu bayan minti goma sha biyar za a ɗora mata aure cikin awa ɗaya ta fito daga wancan gidan ta koma wancan gidan lafiya ne ko ba zai ba na'am to الضابط الثامن يبقى العام على عمومه ما لم يخرجه مخصص عام zai ci gaba da zama akan am ɗinsa in dai ba ta wani mukhassisi ya keɓance shi kamar misalin da muka bayan naje muka ce mako shi ya ce duk wanda ya zo nan sai ya shi an tuno ko da aka kawo masa shi ya nuna babu wani mukasis kawai ya ba kal'amu ala ala umumi hmm? a baya muka yi misalin amma nan ma zai shiga shi a na ajin aka yi misali mai kamar tare malam na'am muje muje muje sami akwai tambaya ne akwai na'am muka ce yabqa al'amu ala umumihi duk am din da ba samu wani mukassis ba to zai ci gaba da zama akan am ne ya shafi kowa da kowa sai an samu mukassis ne yake cewa amun makhsus kuma bai amin karanta maka am kala uku ne akwai amun ah, amun baqin ala umumihi amun muradu bihi khusus akwai kuma amun da kalahu ko al-babu الناسخ والمنسوخ to ni dai ba zan iya tuno da wani takamaiman nafs ba الروح ده النفس النفس yakan zo da ma'anar wani lokacin mutum karan kansa kullu nafsin dukkan mai rai zai fatul maut dukkan wani abu da yake da rai zai fatul maut ni sakai ba zan iya tuno da wani bambanci ban ma akwai la arif la adri kawai shikenan mun huta ko akwai an annafs akwai an ruh ne eh, dan almuhim sai ka bincika ko ka je ka duba nazair akwai zafai da kiransu fiqhul lugha na tafan fiqhul lugha dukkan wasu suna ma jinayin cewa babu synonyms a larabci ba ta radu eh dukkan lafazi da ka sani sai dai ta ƙarubul ma'ana to irin wannan sifan ya kamata ka je ka duba akwai fiqhul lugha in ka je to umma akwai kamar jalasa da qa'ada wanne ne wanne ne wanne ne kaga wa kana muttaki'an fa jalasa sai maka julus min al-qu'ud min ah, na'am min al-idja daga kwanciya شكم وانا قعود من من القيام إذا ما قال أنا أمفاني لو أنا قرمونا وأنا قرمونا إنك دوبا في كل لغة دو دقائق لن ذاس كاما دو أنا دقائق لن ذاس كاما ماني بسنا نعم الثامن الناسخ والمنسوخ لكن في نسخ النسخ في العربية يأتي بمعنيين أنا زوال معنى أوني قدابيو المعنى الأول أنا زوال معنى الإزالة تفيروا كوروا إيه. الله سبحانه وتعالى شاء ما رسلنا من قبلكم من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله إيه، فيزيل الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته سينبي النسخ يأتي بمعنى النقل ترون أب ترون أب وشيني مكي زمانة كوفين ينزقو كفر ونأب shi yasa ko littafi za ce malam ya yi littafin Allah ka mun nuskha guda daya ko nasakha nasakhtu alkitaba na kofi littafi wani su ne ma'anonin amma a yaren shari'a musulunci fa rafu hukumin shar'iyyin bi hukumin shar'iyyin mutalaqin anhu rafu hukumin shar'iyyin bi hukumin shar'iyyin mutalaqin anhu zai mai maimaitu na'am أحسنت أحسنت أحسنت masha Allah an zo أنظرش شين التفيدة لو كي shi كنش tafi da dauke wani hukunci na shari'a an ce hukunci ko da wani hukunci na wanda ya zo daga bayansa wanda aka dauke din wanda ya dauke shin shi ya zo daga baya an gane rafa hukumin shar'iyyin dauke wani hukunci na shari'a bi hukumin shar'iyyin da wani hukunci na shari'a wanda mutarakhin zo daga bayansa wannan shi ya da nasku فله حكم متداخل متراخٍ نعم متراخٍ على الفور أو على التراخي فوق أنجاني متراخٍ وانده يزول قبائنسا تو ake nufi da hukumin shari'i ana nufin abin da yana ɗaukar shari'a umarni ko hani an gane amma labari ba a nasku a cikinsa naskul khabar buhu. Eh, in aka ce an yi naskul khabar an yi labari kuma an ce an yi naskul kaga an karyata shi kenan kenan ko dai yanzu ne aka yi karya ko kuma daman can karyar aka shan fuda ɗayan biyun da ya karya ne to da haka ahkamu shar'iyya hiya lati yadkhulaha an-naskh malam ya zo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh